ta Assalamu alaikum tare da ni Maman Sidra to ina wa'inda kiba ta musu yawa kun san mace idan kiba ta mata yawa fa duka da zaki sa bayan miki kyau to a zo a zazzage kiba a rage kiba a kone kitse masha Allah Maman Sidra ta kawo muku ki Bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Zafin kai kashi na talatin Da biyu. Da sauri su mai ta ajiye kwaf ɗin hannunta, ta nufi ɗakin da Sabina suke. Akwai da shajin fan mai girma, ta nufa za ta ɗauko, tana sanar da su halin da Didi ke ciki. Ta fice da fan ɗin da sauri ta kawo gefen sa ta ajiye tare da kunna masa, iska na hura masa, saboda zufan da yake haɗawa. Bina shiru ta yi bugun ƙirjinta na tsananta da jin abin da Sumayya ta faɗa. saboda ta fi kowa sanin halin da yake shiga na tsananin tashin hankali da masifa a kan yaji. Dorewa take yi tana son hana kanta fita saboda tsoro da gudun abin da zai iya faruwa. Idan ta je din, amma kuma zuciyarta ta kasa nutsuwa da yadda da ta basa a halin da ta san yayi ke sha, kuma daga ƙarshe ciwo zai iya biyo baya. Ba da wani kuzari mai ƙarfi saboda rashin lafiyarta da ta kasa warwarewa yadda ya kamata ita ma. Duk da hakan kasa dorewa ta ta tashi daga jikin annanta, tare da kasa kallon annan. Ta miƙe tsaye tana jira takalmanta masu taushi na yawon ɗaki, tana cewa annan bari da dubo abu a kicin ufa ta nufa ta fice ta ba annan naman bayan ta da kallo saboda bata san me za ta nemo ba ko dubowa a kicin din tana fitowa daidai momin abdul ta fito daga kicin din ita kuma rike da karamin bawul ta zubo manja a ciki mai kyau akan a basa a gani yana taimakawa yaji ya fita Kicin din ta shige kai tsaye cikin rashin kuzari da dan sauri ta duduba. Ba su da Nutella bare chocolate tunda ba yara a gidan. Don haka ta dauko glass cup mai kyau ta haɗa masa ice tea mai kaurin gaske da kankara a ciki ta fito ta nufo su da jajayen idanunsa ya hango ta tafi da kwaf cikin sauri daga raɓe ta ya ɗaga hannu ya mika mata saboda ya san ta samu abin da zai taimaka masa ne tana ƙara suwa maman abdul ta koma kicin da manjanta da ya sha gani yake mutuwa zai yana shan sa daga natar habilal kowa ajiye kwaf ɗin sai na ruwa da jus ɗin da suke ta yaƙi da kokowar basa ya samu sauƙin tana ƙara suwa kai tsaye mika masa kwaf ɗin ta yi tana ƙoƙarin janye abincin daga gabansa Sumayya ce ta amsa abincin ta juya ta yi kicin da shi don mayarwa. Nazar gobarin gurin yayi yana share gumin da su ma suka hada na tashin hankalin Didi din kawai. Bilal ne kawai ya rage abun. Don haka ta sake mika wa Didi din ya karba hannunsa na dan rawa ya kai kwaf din bakinsa. Ya fara sha yana jin kamar shi ma ba zai taimake sa ba. Ya ajiye kwaf din. Kafin ya dauke hannunsa akai ta dora hannunta akan nasa. A hankali tare da ta kalle sa, cike da kulawa da sanyin jiki. Ta girgiza masa kai akan ya sha din zai taimaka masa. Kasawaye eh, wai yana neman miƙewa tsaye sa har lokacin karuwa yake yi sake riƙe hannunsa ta yi ta hana sa miƙewa bilal na ganin haka ya ciwa ya bar gurin yana cewa bari a kira likita ma yana barin gurin falon ya koma ba kowa don haka ta zauna a gefensa a hankali tare da ɗaukan kwaf ɗin ta nufi bakinsa da shi tana ba a hankali sha yake a hankali yana rantsa idanuwansa saboda zuciyarsa da yake jin kamar tana zafin yajin ita ma da bakin da ta yi masa alama ya buɗe bakinsa ta gani buɗewa ya kamar wani babu yana kallon ta ɗan wahalce Matsuwa ta da bakinta a hankali daidai nasa a bakin gadon ta buɗe bakinta a hankali cikin wani irin sanyi da tsananin kulawa. Ta fara hura masa iskar bakinta a hankali cikin nasa. Wani irin yummi ya ji saukan iskar bakinta mai tafi da kamshin yajin mint flavor mouthwash ɗinta mai tsada zuwa cikin bakinsa. Har makoshinsa ya ji saukan iskan. Rinsa idanuwansa ya babu shiri kafin ya buɗe su a kanta. Ita ma ta buɗe nata da ta limshe tana kallonsa tare da kai kwaf ɗin bakinsa. Ta ba sa yi kurɓa a hankali. Ta sake hura masa iskar bakinta tana ganin yadda harshensa ya yi ja. Sake ba su ice ɗin ta tana hura masa bakin a hankali. Bai sanya kai ba sai jajin na raguwa yana sauka a hankali haka ma zufansa na raguwa. Sai dai cikinsa kam da ya ji yana masa ɗan zafi a ciki alamar yajin ya yi cikinsa. Yadda ke masa ɗin kamar bibi ya sake saka sa jin ga baki ɗaya ya mutu. Babu abin da yake so a lokacin bayan ya ji saukar ruwan sanyi a cikinsa. Da haka ya kalle ta a galabaice daga sala a hankali ba kuzari ya ce, Da bisa step please. Kasa da kanta a hankali ta dan ke fuska saboda bata san ta yaya za ta iya bin sa ba. Annan tana nan. Haka ma Bilal saboda ta take ji. sa ya dora akan nata hannun, a hankali yana kallanta. Ita ma shi take kallo cikin sanyi da kulawa. Ta sake kai kwaf din bakinsa. sa na tare, ta ba sa ya sha a hankali. Ta sake matsawa da bakinta ta dinga hura masa baki. Yana limshe idanunsa da suke sake laushi bayan jan da suka yi. Kasa hakuri yayi cikin nutsuwa ya janyo hannun da ke haɗe da nasa ya dawo da ita kan kafafunsa. tana son tashi cikin tsananin kunya da fargaba kada wani ya fito ya same su a hakan amma ya kasa ta sai ma girgiza mata kai da ya a hankali yana mata nuni da ta daina motsawa kallon idanuwan ta da nasa idanuwan yana zagaye ta da hannuwansa tare da matsi ta a jikinsa a hankali suka manne sosai da juna ya buɗe baki zai yi magana ta buɗe bakinta ta sake hura masa iska a bakin saboda ta san abin da zai faɗa ba zai wuce ta sa ba saukan sanyi iskan bakinta cikin nasa ya sake ɗumama jikinsa da ke neman kamawa da zazzabin dole na wahala da ya sha Cikin karamin sautin da baya fita sosai, ya kai bakinsa kan kunnanta. Lip ɗinsa suna gogon fata kunnanta, murya a ƙasa-ƙasa cikin sanyi ya ce, Idan ba zan da ke ba ni ma zan kwana a nan. Bude idanuwanta da ke rufe tare da matsowa. Za ta ɗago daga jikinsa ta yi magana amma bai sake ta ba. Don haka dole ita ma kunnensa da ke saitin nata bakin za ta yi magana. Lips nata suka goge sa a gefen fuska. Wani irin dimi hakan ya karawa wa jikinsa. Ya rufe idanuwansa a hankali yana sake zagaye ta jikinsa da kyau. Cikin sanyi murya ita ma ƙasa-ƙasa ba kuzari ta ce, Ya yi Bilal na nan and my Anne is also here I can't ban san me zan faɗa masa ba Kunnan ta yi kisan a hankali cikin tsananin so da kulawa kafin hankali kai tsaye ya ce ni zan faɗa musu zan faɗa wa Anne I can't go without you Bilal kuma bana tunanin ma yana da sai akan tafiya na da mata na da ɗan mamaki da mutuwar jiki ta ɗan ɗago tana kallon fuskarsa da har lokacin take ja kuma da sauran zufa a jikinsa ta ɗauki tishu tana goge masa ta ce sai ka faɗa wa za ka tafi da ni zaka saka ta jin kunya ita ba girgiza kai yana kallon bakinta da ya magana da gaskiya sai yake maganar sai ce no ba zan saka ta jin kunya ba okay to i will beg her what bini ta kasa da faɗa a hankali cikin sanyi tana kallon bakinsa da yake maganar shi ma da mamaki akan iya fuskar ta da ta yi fayau ta ce kada kai hakan shine zai saka ta jin kunya sosai kuma bakin sa kai kan nata ya kamo a hankali yi mata wani kiss mai sanyi kafin ya sake ta yana cewa yaya ake yi to shiru ta kamar ba za ta yi magana ba kafin ta ce za ka yi haƙuri ne sai annaba ta nan za ka ringa min magana kallon cikin idanun ta ya sake yi yana sauki a jiya zuciya kawai saboda zazzabi ma da yana sako masa mai ƙarfin gaske da yake daurewa tun ɗazu saboda ciwon da cikinsa kawai ya fara saboda yajin nan zubarsa ta ga yana ƙaruwa don haka ta miƙe daga jikinsa tana sake ɗebo tishu da yawa tana goge masa goshinsa daidai na bilal da dakta suka shigo falon har ma da nasir suna shigowa ta janye daga gurinsa ya miƙe da kiryawar danin ɗin shi ma yana komawa falo babu wani bata lokaci magani kawai dakta ya rubuta masa suka fita da nasir saboda sosai yake jin zafin cikinsa hanya suka tsaya nasir ya yi magani a wani babban famasi suka nufi masaukinsu da nasir ya sauya zuwa wani babban luxury hotel ɗin da ya fi wannan tsada sosai sosai duk da shi ma mai tsada ne amma ya san didi din zai fi samun nutsuwa a can suna isa kai tsaye didi ɗakin da yake nasa ya shiga saboda two bedroom suite suka kama kayan jikinsa ya zare yana fito ɗin da kafin su iso sai da nasir ya kira aka wanke masa duk da tsananin tsaftarsa amma sai da aka sake wankewa ruwan sanyi ya saka wa kansa yana limshi idanuwansa da basu dawo daidai ba daga jan da suka yi yana jin sanyi na rage masa zafin jikinsa da yake fita ya jima sosai a toilet din yana wanka kafin ya fito ɗaure da sabon tawul cikin wanda aka jira duka sababbi Nasiru ya odar su inda ya saba ɗaura tawul haka ya ɗauro sa ya fito sakwa-sakwa kamar zai zame ya faɗi saboda rashin ɗauruwa ya nufi gaban miro wuce jikinsa kawai ya yi ya fesa spray kaɗan ya nufi sa ya saka jallabiya ya tayar da sallah azhar da lokaci yayi yana idarwa ya sha magani ya tube daga shi sai undawiya ya hau sa ya kwanta saboda akwai zazzabi sosai a jikinsa da gajiya rufe sa ya anitse bayan ya shiga rufa take bacci mai karfin gaske ya gaba da shi bayan da biyarsa a can gidan bilal kuwa bina sanyin jikinta yi amma bata nuna ba saboda ta san zai yi zazzabi sosai akan yajin inda cikinsa baya rena yaji kuma man sa. kwafin da masu ice ɗin da ke ajiye a kan dainin ta ɗauka tare da kaiwa bakin ta hankali tana karasa shanyewa cikin nutsuwa da sanyin jiki bilal ma kusan shafshaf ya breakfast ɗin da kusan duka gidan ba su yi ba saboda zuwan su ɗin yana gamawa ya fita tare da suleiman da ya zo daga nasa masaukin shi ma suka tafi kai sa airport ya hau jirgi tiket da ya siya masa na komawa sumai ce ta jawo Anni suka fito, ita ma ta ci abinci kafin Annan ta koma ɗakinta. Ta yi wanka ta fito ta shirya cikin riga da zani na lallausan atamfa masu tsada. da Bilal ya siya kamar hauka kala-kala aka ɗinka mata su da mayafai da hijabai da takalma har da su komai dai na amfani da za ta bukata an siya wanda Maman Abdul ce da Sumayya suka je siyayya duk da Sumayya bata da sakewa sosai a cikin mutane har lokacin amma dai a yanzu da take tare da dukkanin waɗanda zuciya take tsananin so cikin kwanciyar hankali da samun nutsuwar rayuwa sai tana sakewa da ta sosai musamman Bilal da a kowace dakika nuna mata yake ita ce sarauniyar rayuwarsa gidansa dukiyarsa da zuciyarsa ta wani bangaren kuma tun da dawo hayyacinta babu wani abu da ya shiga tsakaninsu saboda sabo kunyarsa da tun asali take jin ta a ciki sosai shi kansa baya son takura mata saboda ganin sai yanzu ne za su yi rayuwa auren gaske kowanne sai na cikin hayyaci cikakke da nutsuwarsa kuma yanzu ne asalin sansa da yake ranta tana cikakkiyar lafiyar da zai shigo cikin rayuwa aurensu don haka shi ma kansa a zai yake da son kasancewa da ita a mu'amala aure tana cikin nutsuwa da hayyacin kanta cikin rashin kuzari bina ta koma ɗakinta kai tsaye ita ma toilet ta zare kayan jikinta ta yi wanka da ruwan zafi ta fito ta yi komai ta shirya cikin riga da siket na atamfa ta yi sallah tana idarwa sai kawai ta yanke shawarar kunna wayarta tunda wanda aka saka ta baro gida da nisan ta kanta da kowa a kansa ya riga ya gano ta ya same ta har inda ba su taɓa tsammanin zai same sun ba faɗuwa gaban ta yi saboda jin damuwa da bakin cikin damuwa da ta saka kanta sa, musamman yan rabin ranta amna da didi babban ta, wanda ta san bayan di shine wanda ya shiga mafi tashin hankali fiye da kowa amma ta san didi babbanta jarumin tsoho ne hakan ba zai saka sa fushi da ita ba kun nawa ta yi amma ta ki tashi don haka ta miƙe tsaye a hankali ta fito falo kai tsaye gurin diban da ta ga bilan na saka caji ta nufa ta duba babu caji a gurin ta dawo ta nufi kicin inda take juyo motsin sa samayya da momin abdul tana isa ta kalli mai da ke wanke hannunta ta gama blendin kayan miya da momin abdul ke koya mata aiki da kayan gidajen masu kuɗi da kalolin abincinsu saboda su wanda suka iya daban da wanda masu kuɗi irin su bilal ɗin da danginsa ke ci daban saboda su san ba sa wani cin abinci da yaji su kuwa suna ɗanci cikin nutsuwa da sanyi ta ce sumayya ta aro mata caja ɗin yayi bilal wani hannun sumayya ta yi da tawul tana fitowa daga kicin ɗin tana cewa bina din su je a falo bina ta tsaya sumayya ta nufi falonsa ta wuce bedroom ɗinsa kai tsaye ta ciro mata caja ɗinsa ta fito ta miƙa mata tana tambayar ta kunna nawa za ta yi tun yanzu numfashi bina ta soke tare da kallon wayar data da ke hannunta cikin sanyi ta ce eh zan kunna idan ban ji amna yau ba ba zan iya samun nutsuwar zuciyata ba tana can cikin mummunan hali da rashi na na sani zan kira ta na jita ko zan samu relief ne ma tana faɗan haka ta wuce ta don saka cajin Samaya kuwa shiru ta ba tare ta dauko ta kalbi na din ba. Jin wanda ta ambata ta kuma tabbatarwa ce haka. Sanyi jikin ta yi tana rasa tunanin yi akan Amna, wanda ta tabbatar da sanda Bina take wa yar. Ko ita da ta haife ta iyakacin ta kenan, haka ma ta tabbatar da so da kaunar da Amna din ke wa Bina. Maganar ma a kawo zancen ba ita ce ta haife ta ba, duk bai taso ba. don haka wannan zancen nawa ya haifi amna tsakanin ita da bina tana ga magana ababen da ya ce bina ce uwar da ta haife ta har abada a kansa za su zauna don ita kam ta haife bina ita ba ta kauna a tayar da zancen idan har hakan zai yiwu bina na shiga ɗaki cajin wayar da ta saka tare da zaunawa a gefen wayar tana jin zuciya tana dan bugawa da sauri zama kusan awa ɗaya ta yi wayar ta ɗan samu caji da yawa kafin ta zari ta miƙe daga gurin ta koma kan kujera ta zauna tana kunna wayar hoton annanta ne ya bayyana akan sikirin ɗin wayar wanda ta yi mata bata ma san ta yi mata shi ba saboda ba ta hayyacinta a lokacin wannan nauyin numfashi mai dumi ta sauke a hankali tare da saka password din wayar ta bude tana kokarin saka namba amna kiran amna din ya shigo cikin mamaki ta kalli wayar daga tabbas amna ce mai kiran wasu hawaye ne suka ciko mata ido saboda ganin yadda na can tana ta kiranta duk bayan lokaci don kawai ta samu sa'a samun momi dinta kamar yadda ta same ta yanzu daga can bangaren kuwa amna da ta saka kiran ba don ta saka ran yau ma za ta same ta ba tana jin wayar ta shiga ta tashi daga jikin zina da ke kwance da ita a jikinta tana aiki a laptop wani iwon murna ta saki jikinta na rawa saboda ta kasa yadda da momo yadda ta shiga Bina da nata jikin ke rawa ita ma dauka ta yi a hankali tare da ambata sunan amna din cikin tsananin kewa da santa mai tsananin gaske amna kuka ta fashe da shi mai karfi tana kiran sunan momon tata Zainab ta kasa yadda da gaske amna take yi tana jin ta fashe da kuka ta yi gefe da abin da take yi tana tashi zaune da sauri ta amshi waya hannun amna tana dubawa daga kira ne da gaske kuwa cikin rawar murya ita ma ta ambaci sunan Bina din cikin mamaki mai yawan gaske Bina na jin zina jikin ta ya sake yin sanyi ta amsa tana rasa abin faɗa ita ma saboda hawayen da ke sake cika idanuwanta hannun zina har rawa suke yi ta kashe wayar da sauri ta saka bidiyo kwal saboda su gani idan Bina din ne da gaske kada a yaudare su Bina na ganin an kashe ta san bidiyo kwal da za su mata don haka ta kunna data dinta. ko gama hawa daidai ba ta yi ba kiransu ya shigo tana ɗauka ta bayyana a sikirin ɗinsu take zina ita ma ta zinda mai ihun murna tana kiran sunan bina ɗin cikin tsananin farin ciki da murna har ma da hawaye duk a lokaci ɗaya amna ko kuka take yi sosai tana kallon fuskar mahaifiyarta da ta kiwa kamar za ta mutu ita kanta bina farin ciki da sanyin zuciya ganin su ke yi da haka ta sake sosai tana share hawayenta da suka gangaro tana kallon amna ta ce ma, "Bibi, ki haƙuri kin ji mummy ta yi laifi ki yafe wa mummy amma ba zan sake ba mai love na yi kiwon ku hawaye ne suka sake gangaro mata ta share tana kallon amna da ita ma ita take kallo babu abin da take so bayan ta ji ta a jikin mahaifiyarta ta rungume ta zina janyo amna ta yi jikinta tana shafa ta tana kallon bina da duk ta wani fayau kamar wanda ta yi rashin lafiya a hankali cikin nutsuwa da sanyi zina ta tambaye ta tana ina me saka ta tafi me ya faru ta san abin da ya faru a nan kuwa ta san halin da didi yake cikin rashin ta kuwa Shiru bina ta yi tana kasa cewa komai saboda bata san ta inda za ta fara ba. Don haka ta ce, ta yi hakuri za ta sanar da ita komai bayan sun haɗu zancen ba zai yi ta waya ba kasa shiru zina ta yi ta fara zayyana mata mummunan halin da ya shiga saboda rashin ta irin ciwon da ya kwanta da saboda rashin sanin inda take ita kanta mina ta yi ciwo mai kunci mai tsananin gaske saboda rashin sadin amma ba za ta iya faɗa ba sai dai wanda suke tare da ita su ne suka fahimci haka amma ce ta fara faɗa wa bina yadda take wata da rigima a yau take so ta dawo ko kuma ta faɗin da take a kai ta gurinta ita yau take son ganin mominta rigima da ce ta karar da ummi da ke falon halin da ake ciki ita ma ganin mai din ya yi mummunan ɗaga hankalinta ta ringa faɗan ta faɗa musu inda take tana murna didi damuwarsu ta ƙare insha Allah tunda an sami bina ɗin a waya haƙuri bina ta basu ta basu tabbacin tana lafiya kuma za ta dawo amma bata faɗa musu inda take ba saboda Bilal da bata san ta yaya za ta faɗa musu yana raye ba kuma tana ganin ba ita ce ya kamata ta sanar musu din ba suna gama wayar numfashi da a zuciya ta sauke tare da kiran wayar didi babba kai tsaye tana jin kewarsa na kashe jikinta shi ma abubakar ne ya ga kiran nata ya duba da kyau ya tabbatar da bina kanta ce don haka ya kalli didi babba da ke zaune yana kallon labarai sama-sama shi ma didi babban ganin kallon da abubakar ke masa ya saka shi kallon wayar yana tambayar waye mai kira Ba ta lokaci ya sanar da shi bina kanta ce juya didi babba ya tare da kallon wayar ya ga sunanta ita din ce ke wani sanyi da numfashi mai sanyi suka saukan masa ya karɓo ya tare da ɗagawa yana fatan ya ji alkhairin ita din ce tana jin muryarsa ta kasa riƙe kukanta da ta kasa fasa wa kowa shi sai shi kuka ne mara sauti sosai da yake fitowa daga ƙasan zuciyarta na komai da komai ma shiru yayi yana sauraron kukan nata tsawon mintuna kafin ya sauke ajiya zuciya tare da buɗe baki a hankali cikin nutsuwa da manyance ya ce ya isa haka ya isa ka kuka komai ya zo ƙarshe da yadda Allah numfashi ta ja a hankali tare da share hawayen da tishu tana dakatar da kukanta cikin kulawa ya ce kina lafiya da ko murya a ta amsa da cewa lafiyar ta kalau Kina ina? Abuja ta amsa cikin sanyi tana sake share fuskarta. Numfashi ya sake saukewa kafin ya cigaba da cewa, Me saka biki neman kin faɗa min ba a lokacin da suka kore ki? A ce zuciya ta saki a hankali kafin ta fara masa bayanin komai. Tun daga lokacin da ta gane safina da abin da ya biyo baya. Duk a ranar kuma, su ma ranar ne suka bar ƙasar. Kasa sanar masa da waye ya ɗauke su saboda ta san ta za ta fara isan masa da zancen ba. Da gara dai ya ji daga Diko Bilal ɗin, saboda bata san tsarin su da suka yanke ba. cikin nutsuwa da fahimta da kulawa suka yi magana sosai da didi babba kafin ya ce ta shirya ita da annan zai aiko ko kuma ya zo da kansa ya ɗauke ta tare da godiya ga waɗanda suka taimake su shi ma Didi ya rikice masa akan ta ya faɗa mata yana mata tsokanar kaka da jika da baya da sauran jikokin nasa ta kasa magana ta yi shiru cike da kunya da farin ciki da ya mamaye zuciyarta akan yadda take ji koyaushe game da didin ko da suka yi sallama da zina ta sake waya a nan suka jima suna magana wanda yawanci duka zancen zina ce take yin sa amma aka ta suka sake magana kafin ta sallama da su ta kira da kanti shi ma suka gaisa yana ta murna ko kuma magana yadda ya kamata ba su yi ba ya kashe ya ringa kiran di ya masa albishir amma baya samun sa Nasir ya kira shi ma tasa ta shiga saboda dukkan sun kashe wayoyin wayoyinsu hutawa suke so su yi kansu ya saki yanda ya kamata yin magana da su ya saka ta samun nutsuwa da kwanciyar hankali tare da samun kuzari musamman kuma da idanuwan da suka samu ganin wanda ganin sa ya dawo da zuciyar ta kan hanyar da ta sauka. Miki ba ta fito ta nufi ɗakin Anne ta tadda ta zaune tana dan kallon TV ba tare da san me take kalla ba saboda hankalinta baya kan TV din ta nesa ne a tunanin inda rayuwa za ta yi da ita yanzu da 'ya'yanta suke tare da mazajensu waɗanda kowanne su gidan aurenta za ta zauna ita kuma yanzu ta yaya za ta yi rayuwa ita ɗaya babu kowa duk da ta samu nutsuwar zuciya da ta ruhi ganin cewa 'ya'yanta kowace ta samu mijinta mai santa kamar 'ya'yan gata shigo abin ta yi ta zauna a kujerar da annan ke kai tana aje wayarta ta kalli annan tana tambayar ta tana fahimta abin da ake faɗa ne murmushi anna kawai saboda ta san tsokanar ta bene ke yi amma ita kan me ma take ganewa ko a hausa ake maganar ba ta wani gane komai bari a wani yaran da bata san na menene ba abincin da bene ta shigo da shi a plate kaɗan ta fara ci tana faɗa wa annan ta yi magana da Amina, a waya har ma da su ummi da didi babba cikin jin farin ciki anna ta ce hakan ya yi kyau ta ce kuma idan ta sake waya da didi babba ta faɗa masa tana gaishe sa sosai saboda ita ma yanda didi babban yake kulawa da ita tunda aka yi auren kuma mahaifinta haka take jinsa. sa Habina ta gama cin abincin cikin sanyi da wani irin sulo kamar mai yanga wanda ta saba haka take cin abincinta ba ta komai gaggawa ita. Kallon ta annake tana mamakin ganin da gaba ɗaya bina ɗin ta sauya mata a 'yan kwanakin kamar ba ita ba. Za ta yi magana su da ta gama aikinta ta sake wanka ta sauya kaya ta shigo ɗakin tana kallon su cikin kulawa ta zauna a gefen bina tana tambayar ta ta yi waya da su amina ɗin cikin sake cin sanyin zuciya bina ta ce eh tana ɗaukar ruwan roba mara sanyi ta buɗe tana sha cikin kulawa anda ta kalle ta kafin ta kalli sumayya kai tsaye tana kasa danne magana da take bakinta ta ce sumayya kamar juna biyu ne da bena ko ko ido na ne ruwan da ke bakin bena ne ya dawo mata da ƙarfi tana tari saboda yadda zancen ya dake kirjin ta ba shiri sumayya ma bena din ta kalla da sauri kafin ta dawo da ta kan annan cikin ɗan rudewa ta ce annan ciki kuma a jikin bena shiru anna ta yi ita ma gabanta na ɗan faduwa. saboda dukkanin tunuwa suke da mummunan halin da suka samu kansu lokacin cikin sumayya da suka da ko cikin ne yanzu a jikin bena ba su da tsoro ko tashin hankali don haka nan suka yi shiru suna kallon juna cikin zara idanuwa bina da ta yadda da hakan cikin ɗan sauri ta ɗauko tishu tana goge bakinta ta girgiza kai a hankali ta ce ban da komai annadan Allah ki daina faɗa kada wani ya ji zance Sumayya ma kallon annan ta ce annan me yasa ka ce haka kallon su duka annan tana cewa wancan karan haka muka yi sai da yi nisa muka sani mai ce ta katse ta da cewa anne wannan ba irin wancan ba ne. idan ma akwai dan Allah ki daina daga mana hankali ni din na rikice ma ita ma nan da yake jin ta kamar za ta shiga rikicin shi ya ta kasa rike zancen ta isa bini miƙewa ta da plate ɗin kayan da ta ci abinci ta miƙe tana jin zuciya tana tsalle da maganar ciki a cikin ta yanzu tana fita an kallon su mai tai tana murmushin da mai sanyi da kyau ta ce insha Allah ciki ne da ita mai kofar da na din ta fita ta bude kallo tana cewa da gaske dan Allah a'a ban fa tabbatar ba ina zargin hakan ne kawai su mai tai tana cewa anne zan faɗa wa yayi Bilal ya kira likita ya duba ta magani Kasa dariya annate. Ta dan sake sakin murmushi tana cewa, "Ban aiki ki ba kake faɗi sunana a wannan zancen, ko da wasa ina faɗa miki." Dariya Sumayya ta sake tana miƙewa ta bayan bena, wanda daga can falo ta yi zamanta, tana hana kanta komawa tunanin magana Anna. A falo suka zauna suna magana, mumun Abdul ko gurin Anna ta tafi, su ma suka zauna tana jan Annan da fira, saboda Annan ta sake sosai kamar yadda Bilal yake so. Dan ba sarka zai da ita ba, shi uwa gaske zai da ita ba wani kunya ko nuku a tsakaninsu. sai gaba da magarba bilal ya dawo gidan don wani aiki mai karfi da ya rike sa yana shigowa su mai da ke gefen bina tana nuna mata hotunan familin kandas tana nuna mata hotunan familin kandas ɗaya bayan ɗaya a waya da sunayensu ta dogo ta kalli kofa daidai shigowar shi ma a kanta nasa idanuwan suka sauka take ji jikinsa ya sake mutuwa gajiyarsa na guduwa don ko kallon ta kawai ya saka sa jin sake kallon da ya jefe da shi da idanuwansa ya saka ta ɗauke nata idanuwan daga kansa tana dawo da kallon ta kan wayar bena amma sam ta daina gane komai saboda ta kowace zuwa gare su. Bini ce ta fara waiwaiwa a natse ta yi masa sanda zuwa kafin ta miƙe ta nufa hanyar ɗakinta. Dama magariba ma ta yi. Ita masu mayan a hankali ta miƙe tsaye cikin nutsuwa da kulawa ta yi masa sanda da dawowa. Tana miƙa hannu za ta karɓo yasa da kiɗin mota da yake miƙa mata. Tana miƙa hannu ya kama hannun tare da jinyo ta jikinsa ya rungume yana ƙamshin ta mai sanyi a hankali tare da lumshe idanuwansa. Yana sauki ajiyar zuciya cikin kunnuwanta. Ya kai bakinsa ya farta mata ya yi kewarta cikin kunnanta. wani irin gashi da jiki yake da maganarsa cikin kunnanta kuma gashi suna inda wani zai iya fitowa ya same su a haka musamman annanta dan gwar momin abdul ta saba gani wa idanuwan ta abubuwa tun ba yanzu ba tun su mai bata warke ba samiwa ta a hankali tana neman guduwa daga jikinsa ya hana ta ta hanyar dawo da ita ya dauke ta cak yana sake jin kamshin ta cikin hancinsa yana ba hanyar bedroom ɗinsa da ita suna shiga bedroom ɗinsa ya tura kofar tare da ajiyewa jikin kofar yana ɗan kasa riƙe kansa ya rungume ta a jikinsa sosai yana samun relief din santa da ke neman illata sa dan lokacin sallah ne ya sa shi kyale ta dole bayan ya fara ya matsa tana shafa wasu bangarori na jikin da dole ta tijata ta suka yi alwala suka fito ya wuce gurin sallah ita kuma tana fada ɗakin anne a can ta yi sallah tare da ita bayan sallar magariba bilal na dawowa ya kira bina ya ce ta faɗa wa abdul abincin da didi ya fi bukata da yadda yake son sa a haɗa masa za su kai masa su dubo sa kicin ɗin ta shiga da kanta duk da ba didi take ba haka nan ta daure ta yi masa kuskus da kidney sauce da veggies kaɗan sai sausage ko wani naman bata saka ba tana gama mamin abdul je ta haɗa komai a inda ya kamata ita kuma lokacin an yi isha'i sallar isha'i ta je ta yi tana gama ta yi wanka da ruwan zafi jikinta ya sake sakewa ta saka kayan bacci masu santsi da tsada farare tas ta shafa turare kaɗan tana bugarin da za ta hau ta kwanta su mai ta shigo ɗakin tana kallon ta ta ce ta shirya bilal ya ce ta zo su je su dubi didi din su dawo a je zuciya kawai ta sauke tare da sakowa daga gadon ta zara slippers babu wani shiri da za ta yi kawai doguwar hijabi ta saka har ƙasa akan kayanta ko wai ta bata ɗauka ba da fito ko da ta fito bilal ɗin da su sumayya dukkaninsu a shirye suke kowannensu ya yi wanka bayan cin abinci sun shirya shi ƙananan kayan fendi ne a jikinsa black ita kuma doguwar jallabiya mai kyau da rashin ado da yawa brown maman abdul ce ta kai musu komai na abinci a mota ta dawo bayan ta yi musu a dawo lafiya a mota biyu da ke baya a hankali idanun da suka sauka akan hannun bilal da yake rike da na samayya yana sarkewa da nasa yana kallon ta cikin kulawa da ƙauna sa da dan murmushi mai nutsuwa ita kanta kallon sa ta yi tana ɗan zuba masa idanuwan da take rikita sa bata ce komai ba zari hannun sayi daga nata yana kallon titi saboda kansa dake neman kwanciwa idan tana kallon sa da idanuwan idanuwanta bina duke kanta daga kallon sa tana ɗan sakin boyayyen murmushi mai sanyi da samun sanyin zuciya sa mai ta samu rayuwar da ta kamace ta tunda suka isa hotel ɗin nasar ne ya fito ya karɓe su tare ɗaukar kyawun basket ɗin da kayan abincin tare da ciro sabuwar face mask daga motar Didi ya kawo Bena ya mika mata yana cewa Didi ya ce idan da ita aka zo a bata ta saka karbati ta saka sai gashi kusan duka fuskar ta rufe saboda irin wa'anda Didi din ne yake sakawa na celebrities din waje Black mai laushin gaske Black dai bai bi ta kansa ba yana gabar kida hannun tasa matar yana amsa wa wani abokin kasuwancinsa da zai gani shi ma a nan cikin hotel din da ya zo tare da matarsa daga South Africa suka shiga lift har zuwa floor din ƙarshe na sama daga inda baka ganin kowa ko giftawa kowa tsit gurin yake saboda manya ne a gurin ko ƙara ba a so ko babban motsi kai zai ɗakin suka nufa nasir ya buɗe ɗakin da kaɗin hannunsa suka shiga ita ce na ƙarshen shiga ko ina ya ɗauki sanyi da ƙamshi a lafiyayyen falon basket ɗin nasir ya kai kan dayan ɗin ya ajiye saboda sun ci abinci already shi kansa didi ɗin ya ci white rice da salad kaɗan kuma ya ƙoshi sai dai kuma an jima tun da before magrib ne suka ci abincin a falo suka zauna nasir na ɗakinsa saboda waya da yake ya katse ya taro su bilal ne ya kalli bina da za ta zauna ya ce ta dubo musu daidai ɗin tunda sa har lokacin a kashe dan jim tai tana tunanin zuwa ɗakin kafin ta ɗan daure tana ɗakin ƙafafunta na sanyi ta isa ƙofar ta ɗan yi nokin a hankali wayar bilal ce ta yi ƙara ya ɗaga yana kallon samayya ya kama hannunta yana cewa su je ya fara ganin wancan bakon nasa tukunna su dawo suna fita ta daina buga ƙofar za ta juya ta koma ta zauna daidai lokacin ya bude kofar ɗakin daga shi sai tawul daura a ƙugunsa kamar zai kunce jikinsa da ruwa da alama daga toilet ya fito kai tsaye jibga kofar ganin da ya saka shi sakin kofar a hankali tare da miƙa hannunsa ya kamo ta ya dawo da ita zuwa cikin ɗakin ya tura kofar ya rufe yana kallon ta da fararen kasalalin idanuwansa da suka kewan ganinta kasa dagowa ta ta kalle sa saboda inda suke tsaye jikin kofar dab da juna hakirjinsa yana haɗewa a hankali ya sauke zuciya na kallon kyakkyawar fuskar ta ya ce My brown skin wife, I love you. Ɗagwa ta ba shiri ta kalle sa a hankali zuciyarta na narkewa da kalamansa. Zuba mata idanuwarsa da take son kalla amma ta kasa yi yana cewa za ki zauna a nan yanzu tunda annaba ta nan right? Kasar da ta tana ɗagowa ta kalle sa ta rasa abin da za ta ce masa sai kawai ta rage wa ta sauti. Cikin wani ƙaramin sauti da ya tayar da gaba ɗaya jikinsa ta ce masa yaya jikinka? Kasa ba ta amsa yi ya kama dogon hijabinta da hannu ɗaya ya yi mata shi tare da sakinsa a gefe a hankali yana kallon fuskarta. kafin ya mai da idanuwansa kan kayan baccin da ke jikinta da suka lafi a jikinta saboda sansunsu. Kunya ce ta da ta saboda babu bura a jikinta, musamman da kayan suka kwanta a jikinta. Sun bayyana da asalin shaf da tsinin kirjinta da ya tsole masa idanuwansa. Ya zira hannunsa ya zagayo ta tare da mannota a jikinsa. Kirjinsa suka haɗe da kyau. Ya limshe idanuwansa yana sauki a jiya zuciyar da bai sauki ba tsawon kwanaki. Ita kanta ajiye zuciyar ta saki a ɓoye saboda sanyin ruwan wankan jikinsa da suka taɓa rigarta har zuwa fatar jikinta. Kamshin da ya jima bai shaka ba, ya shaka a hankali. Duk da ta sauya turare ba asalin nata bane da take amfani da shi. Mai tsarin da ya fi wannan din Amma shi ma tun daga jikinta ne kamshin ya masa wani irin daɗi tare da sake kashe jikinsa. Ɗaukar ta yi a hankali tare da bakin gadon ɗakin da ita. Ya zauna a bakin gadon tare da raba kafafuwanta Ya zauna da ita akan kafafunsa suna fuskantar juna. Yana kallon buttons ɗin gaba rigarta da ke tsole idanuwansa. Yana zagaye ɗan ƙaramin ƙugunta da hannuwansa. Da tushensa ke saka jikinta ɗaukan ɗimi. kansa ya saka wuyan zuwa kirjinta yana sake shakan kamshinta da kyau yana buɗe baki da kyar yana ambata sunanta cikin sautin da ya sake dumama jikinta ta dago kanta ta kalle sa sai kalli juna yana yawo da hannunsa a bayanta tana limshe idanuwanta buɗe idanuwanta ta yi bayan limshe wanda suka yi ta kalle sa ta ta kallon ta ya sake zafafa kansa shi ma ya matso da suka sake mannewa ya kalli botar rigarta ya kai bakinsa a hankali ya fara cire su da haƙoransa yana jefarwa a ƙasa yana gama cire su rigarta zami da kanta saboda sulɓin da take da ita ta kasa bari ya kalle ta ta haɗe kirjinta da nasa ta kyautarsa ta ɗauke ya kankame ta yana jin notukan kansa na kwancewa da wata ya ɗalla shi ɗinta da harshensa mai sanyin ruwan sanyin da ya gama sha kafin buɗe ƙofar ta limshe idanuwanta tana sake shigewa jikinsa da kyau kafin ta yi wani motsi ya zara harshensa cikin bakinta yana sakin numfashin da ya saka na ta ɗigan jikin miƙewa tana kankame sa kisan ɗin da ya fara yi yana jin kansa na kuncewa da wani nimtaccen nutsuwa da sanyi tare da farin cikin zuciya ita kanta kasa riƙe kanta yi, suna kisan ɗin juna cikin sanyi da wani irin mutanannen romans ɗin da yake neman juya karamar ta. kanga da suka zube yana sake bin fata jikinta da kisis da lasa mai sanyi da nutsuwa tana jin kamar rayuwarta za ta fita ta bar jikinta noki kofar ɗakin aka yi a hankali tare da kiran sunansu lokaci ɗaya a tare cikin nutsuwa alhamdulillah to in tsakar gida nan za mu kwana mu kasance da ku a gobe da yadda Allah inda zan kamo kashi na 33 ku ci gaba kasancewa ta tsakar gida ku ci layi duk wani tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ci time sharing a group group ku na WhatsApp da Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gidan.